والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم uwa barkanmu da wannan yammaci na talata shida ga watan ramadan wanda ya daidai da 22 ga watan mayu shekara ta 2018 miladiya a wannan majalisi mai albarka wannan masallaci na juma'a na masjid bilal da yake singa a nan kano kamar kullum muna cikin suratul bakara ba mu gushe ba wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 40 a cikin suratul bakara ɗin. kafin mu gaba akwai can baya da kuma wani eh, tambihi akwai abokina dr abdullahi usman gadon kaya wanda shi ne limamin gadon kaya ah, ya bi wannan karatun to ya aiko da sako na fatan alkhairi da kuma karfafa gwiwa da kuma cewa wato yana jin daɗin abin da yake gudana allah ya sa mizanin hasanat ila ya ka akwai 'yar mulahaza da yi wacce kuma yanzu nan ana fara karatun sai na je ta wanda da ni kuma ban taɓa lura da ita ya ce kullum za a fara karatun nan sai ya yi wata ƙara <laughs> sai an ji wata <laughs> sai an ji ƙarar sound haka kuma yanzu nan ana fara sai na sake jin ta to gaskiya wannan technical fault ne eh, ya kamata a daina jin sa eh, kullum in za a fara karatun sai ka ji wani sound shaidan ne mutum ne wane oho ba musamman ne ba to yanzu nan ma kuma sai gashi na ji saboda haka yanzu kalubalen wato uh, technical team dinmu kan menene yake sa wannan karar da sanda za a fara karatu sai daga farko kawai sai kaji wani irin karin abin nan daga baya sannan ya koma daidai ina ga ya kamata a daina jin wannan da Allah da na yi mulahazar mai zan baki na shi ma sai a ji shi a can ƙasa muryarsa ba ta fitowa kamar ta ba to wannan ma mulahaza ce to amma na menene dalilin wannan oke shi ba shi da irin wannan <laughs> a shi miskini na shi <laughs> na'am a ah, oke shine dalilin da ya sake kai ta da baki okay a ah, to ina ga to shine dalili amma amma dai ina ga rike tankin da yayi a hannu ina ga wannan zai taimaka a wannan kuma zai zama aiki a wannan wannan aiki zai zama kuma eh eh ah, na oke naje ya fita okay to masha Allah to ina ga dai wannan dan tambihi ne dai tambihi ne dai wannan dai shine dai abin da ya sai kuma dai fatan Allah ya ƙara mana ikhlasi gaba ɗaya ya ba mu dace ba tambaya ta farko wata ce take magana akan jinin istihada ma'ana jininta yana yawan rikicewa Allah tana tambaya akan me hukuncin istihada ne da kuma bambancin su da ordinary haila to gaskiya wannan tambaya ce mai muhimmanci kusan wajibin duk wani magidanci ya san wato abu wanda yake mafi kankanta na rikicin jini wanda ba wai an ce mutum ya zama malami ba a'a amma dai akwai wasu abubuwa wanda kowaye kai ya kamata ce ka san wa'annan saboda min ma'amad bihil balwa mana yana daga cikin abubuwan da kusan ba za ka tsere da shi ba inda kana da iyali to dole ka za ta rika jini ai to akwai kananan abubuwa da ya kamata a ce mutum ita matar wajibinta ne ita ta fara sanin wani to amma kuma sakaci irin na mata da sauransu to ya kamata a karfafe su a kan wannan matsala ta abin da ya shafi jini ita dai mace a ka'ida tana yin haila akwai mubtada'atun akwai mu'tadatun akwai hamil akwai wacce ta fara jini akwai wacce ta saba da jini akwai kuma wacce take ita mai ciki ce to idan ana maganar istihaba galibi mai ciki ba ta shigowa ciki saboda malamai eh, na addini da kuma na likitanci sun yi magana a kan cewa wato shi jinin haila dalilin da ya sa mace mai ciki ba ta yin su shi wannan jinin shi shine yake komawa ya zama abinci ga jariri shi yasa su da yawa mata masu ciki ba sa yin haila yau to amma in an tashi maganar kullum eh, jinin haila da rikicinsa an fi tsayawa ne akan wa'annan guda biyun na farko wato wacce ta fara haila da kuma mu'tadatun wacce ta saba to idan aka samu rikicewar shi dai jinin hailan shine wannan jini wanda aka sani wato mai yana da siffa yana da duhu baki-baki ne yana da kauri kuma yana da karni wannan shine jinin haila sa shi jinin wato ba shi da kauri zaka ganshi kuma ba shi da ra'iha kuma ba shi da kauri sannan kuma ya yi ja duhu ba wannan shine jinin istihar to galibi a misali mata sun kasu kashi uku ne dangane da istihar ma'ana duk inda ka ji istihar shine mace jininta ya ki tsayawa lokacin da ya kamata ya tsaya an gane wannan to hali na farko shine matar nan da take jinin istihala ya zama tana da al'ada ta musamman ma'ana akwai wasu kwanuka takamaimai wanda a cikinsu take yin haila kafin matsalar istihada ta same ta istihada ce cuta ce ina jini ya zo ya ƙi tsayawa to amma kafin ta samu wannan matsalar dole ne ya zama akwai wasu kwanuka wa'inda da su a cikinsu ta saba yin jini wannan kwanukan kuwa za su iya zama kwana biyar galibi kwana biyar kwana takwas shine mafi yawanci wannan shine galibin kwanukan da mata suke al'ada ko dai kwana biyar ko kwana takwas kuma ko dai a farkon wata ko kuma a tsakiyar wata to inda ana maganar haila wayannan kwanukan galibi ake nufi to idan mace wayannan kwanukan suka zo hailata bata tsaya ba to wannan abin ya koma istihada idan al'adarta ta wuce ma'ana idan mun ɗauka al'adarta kwana biyar ne ana wuce kwana biyar to yanzu da an shiga kwana na shida sai ta ga wani jini daban wannan shine istihada za ta kaddara cewa wannan shine jinin istihada a irin wannan halin za ta yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ummu habiba a cikin hadisin da yake cikin muslim yake cewa um kuthi qadar ma kana tahbisuki haydatuki thumma irtasili wa salli zaki zauna gurgurdan yanda hailaki take rike ki in kwana biyar ne kwana biyar idan kwana takwas ne kwana takwas bayan nan shi kenan kawai sai ki wanka kuma ki ci gaba da sallah wannan jinin shine jinin istihada domin ya faɗa wa fatima binta abi hubai shi ce inna ma zalika irqun wannan jini ne wato eh, wanda yake zuba kawai wanda ba shine jinin haila ba wanda ya ƙara akan al'adarki walaysa bi hayd fa idza aqbalat haydatuki fad'i sala idan hailarki ta gama ta zo ta tafi kin fahimci kwanukan hailaki sun ƙare to ba ruwanki da wannan abin da ya zo a baya sai ki wankanki sannan kuma ki ci gaba da sallar ki hali na biyu shine ba ta da al'ada ta musamman ba ta san kwanukan da take ba ba za ta iya cewa kwana biyar take ba ko kuma kwana takwas takamaimai ba ta sani ba amma za ta iya bambanta jinin ma'ana idan jinin hailan ne ta san shi kamar yadda muka ce shine shi jini ne wato ja ne amma yayi baki baki haka ne malamin wanda yake goro ne wancan sannan sakhinan wato yana da kauri sannan kuma yana da me yana da ra'iha ma'ana yana da karni to duk jinin da ba wannan ba daga lokacin da ta ga jini ya zo wanda ba wannan ba ta san jinin hailata ya kare kenan yanzu ba ta san wato kwanukan ba amma za ta iya bambanta jinin to shikenan za ta zauna ta ci gaba da yin hailata tana kallon jinin tana kallon jinin daga lokacin da ta ga jinin ya canza shikenan kawai yanzu ta gama hailata wannan kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gawa fatima binta tabi hubaish yake cewa fa idza kana damul haidhi idan shi jinin haila ne fa innahu aswad yu'raf shi baki ne ana gane shi an gane wannan ma'ana ja ne amma kuma yayi baki yayi kauri yayi karni fa ansaki an salati daina sallah fa idza kana al-asr amma ɗayan ne fa fa tawadda'i ki alula ke sallah ki ci gaba da harkaki ma'ana wannan zata iya mayyaze jinin ki ta farko mun ji halinta ta biyu ma mun ji halinta to ta uku fa ita ba ta da al'ada ta musamman sannan kuma ba za ta iya gane jinin ba to wannan malamai suka ce za ta zauna gwargwadon kwanuka mafi yawa na al'ada a haila kwana nawa ne ko dai kwana shida ko bakwai a kowane wata wannan shine kwanukan jinin haila na al'ada in ya wuce wannan ta wankanta ta yi sallarta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa hamna binti jahash yake cewa inna ma hiya raqdatun min ash-shaytan wato wannan wani duka ne da shaidan yake yi a cikin mahaifa ake zubar da wannan jinin saboda haka sai ai kwana bakwai ko kwana shida ko kwana bakwai idan an gama wannan to ai wanka kawai saboda haka idan wani jini ya zo bayan wannan kawai za ki kaddara cewa wannan ba jinin haila ba ne saboda kin zauna a cikin aghlabu ayyamil hayu saboda haka idan mun koma a gurguje wacce ta saba za ta koma akan al'adatin wacce take mumayyiza za ta iya bambanta jinin haila da wanda ba na haila ba to ta zauna ce ta kallon jinin hailan daga sanda ya kare ta fara ganin wani ba shi ba shikenan sai ta wanka wacce bata san yadda za ta bambance jinin haila ba kuma sannan ba ta da al'ada ta musamman ita wannan za ta zauna ne aghlabu ayyamil hayu. kwanaka mafi yawa na al'ada wanda ake yin haila a cikinsu a kowane wata su ne kwana shida ko bakwai ko takwas to za ta zauna a wani wannan ne magana mafi inganci akwai maganganu saɓanin wa'in amma wannan shine abin da shafar islam a cikin majmu'ul fatawa ya rajjaha akan maganar haila kuma idan kin rike wannan abin da na faɗa ina ga insha Allah ta'ala zaki sami saukin rigimar haila da fatan Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala zamu tashi akan aya ta 40 ko yawa a cikin suratul baqara saboda haka ina ga na kiyaye wannan maganar insha Allah ta'ala na'am بسم الله الرحمن الرحيم

آياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ubangiji ya ce ya bani isra'il ya ku ‘ya'yan isra'ila ma'ana ya ku ‘ya'yan annabin Allah salihi na gari yaqub domin isra'ila suna ne na annabi yaqub alaihi salatu wassalam da yaren abraniyanci wato isra'ila tana nufin bawan Allah ya ku ‘ya'yan annabi yaqub ba ma'ana ya ku bani isra'il to uzkuru ni'mati an an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na'imta a kanku wacce ne muku an danganta ni'ima zuwa ga ubangiji mana ubangiji ya ce ni'imaki ni'imata wannan izafatu tashrifin ma'ana dan ya nuna daraja da girmama ni'imar bai ce ni'imar wani ba sai ce ni'imata ni ubangiji ta wata kaina isharatan ila uzmi qadariha domin a nuna girman wato darajar ita wannan ni'imar ni'ima tawa ta wani a'a ta Allah shi kai ku tuna wannan ni'imar wacce ne muku wa aufu bi ahdi ku cika alƙawari na ufi bi ahdikum zan cika alƙawarinku wa in ya farhabun sannan ku ji tsoro na ni kai wa aminu ku yi imani bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum da abinda na saukar muku shine alqur'ani wanda shi alqur'anin nan yana mai gaskata abinda yake tare da ku wala takunu awwala kafirin bihi sannan kada ku kasance ku ne farkon wanda zai kafirce masa shi ƙur'anin. wala tashtaru bi ayati thamanan qalila sannan wato kada ku rika sai da ayoyi na kuɗi kaɗan wa iya ya fattakuni ni kaɗai ya wajaba ku ji tsoro ya sake bin su da wani hanin ne wala talbisul haqqa bil batil kada ku rika cakuɗa gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa ku rika ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna sani wa qimu sala wannan umarni ne rututu ku tsaya da sallah wa atu zakka ku ba da zakka warka'u ma'a raki'ina sannan ku rika yin sallah tare da masu yin sallah anan abubuwan da zamu fahimta a cikin wayannan ayoyi suna da yawa farko dai tun daga ita wannan aya ta 40 har ya zuwa aya 142 daga nan duk ana magana ne akan yahudawa kuma alkur'ani ya yi magana a kansu bi ishabin ma'ana ya saki linzami yana ta magana akan bani isra'ila kuma wato ana ganin akwai munasaba mai ƙarfi can an yi magana akan muminai wanda da su aka buɗe ayar ko ce surar ita kanta gaba ɗaya hudallal mutaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun aka zo ana magana akan kafirin aka zo aka yi magana akan munafikai to yanzu an gama duwa innan aka zo aka yi magana akan irin ni'imomin da ubangiji ya mana tun daga halittar samai da ƙasai da shimfiɗa mana ƙasa da halarta mana abubuwan da suke bayan ƙasa da kuma nuna cewa ya fita mana da tsirrai a cikin ƙasa akwai arziki da yawa wanda an damun san shi da mun daina kwana da yunwa irin abin nan ne rashin sani ne yake sa kaza take kwana da yunwa alhali tana kan tana kan mema tana kan dami yawa ina jin wannan daga ƙauye yake to irin wa'annan dalilan da ubangiji ya tattaro mana duk ala wajahil imtinan domin ya nuna mana baiwar da ya mana kuma wanda a dalilinta ya kamata ya goranta mana ita har ya zai maganar ma asalin annabi adam to yanzu da ya gama magana da duk waɗannan da imtinanin sai zo yana magana akan yahudawa aka ware suna da magana wanda a bai ba wannan yanzu an ware magana akan yahudawa da asalin yahudanci wanda mu ma an in tafiya ce tafiya duk zamu ji asalin yahuda da asalin yahudanci a mahangar tarihi kuma muna yi mana alaƙanta da abinda mu kawo da waɗannan ayoyi na suratul baqara da kuma wasu ayoyin ma na wasu wuraren to yanzu anan ubangiji sai ya fara jawo hankalin bani isra'ila yake nuna musu cewa wato su yahudawa farko dai ya kamata a san su saboda mutane ne masu shari wasu mutane ne wanda suka ginu akan wato shari su ba za a taɓa yin sulhu da su ba har abada sulhu wanda zai sulhu da bai hudu yana ɓata lokacinsa ne kawai kuma shi ya sa duk wata hanya da za a biyo ta neman sulhu sai ta warware a ƙarshe duk yadda za a yi ko kai kafa kowa son zama lafiya to sai ka mutu ka bar wannan ishu na Palestine da Israel sai ka mutu ka bashi yau da dama ya girme ka Yau sannan a fuskar munasabar tun tunda ubangiji ya yi magana a kan tauhidi kuma ya kawo hujjoji da suka nuna yau jaba a kadaita bauta gare shi shi kadai kuma ya magana akan irin ni'imar da yawa babanmu annaba adam kenan to yanzu sai ya kira bani isra'ila ma'ana yahudawa ya kira su izuwa ga musulunci kiran su izuwa ga musulunci ko yayi shi ne ta hanyar kiran su izuwa su tuna ni'imomin da ya musu amma da ya tashi sai ya kira su da sunan babansu ya danganta su kaman yana cewa ne ya ku ‘ya'yan bawan Allah na gari salihu kamar yadda ya yi imani babanku mai imani ne to kuma ku yi imani mana ku tuna ni'imomin da ne muku a dalilin tuna na ni'imomin ku yi imani kuma ku cika alkawarin da ne muku da kuka yi da ni kun yi alkawari da ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم malamai sun yi mai yawa akan wannan alƙawarin wane ne farko wasu suna ganin wannan ayar da na da ita ce wal qad alƙawari a wajen wasu kuma suke cewa a'a wa idza akhadha Allahu mithaqan mithaqal ladina utul kitaba la lin-nas wala taktumunahu fa nabadhuhu wara'a zuhurin wai suka ce wannan ne wai suka ce a'a wannan dai na khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun wa akhadna mithaqakum wa rafaqna wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin qalu sami'na wa 'asayna كوكما وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم كوكما خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون كوكما وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه la'allakum tattaqun kaga yanzu duk ana ta kawo ayoyi amma dai duk a ƙarshe suna magana akan alƙawarin shi isa wasu suke cewa duk wa'annan ayoyin su ne da alƙawarin kuɗi. duk wani sabani da aka yi a ƙarshe dai akan abu ɗaya zai koma saboda dama kamar da aka sani malaman usulul tafsir suna nuna cewa sabani a cikin alƙur'ani kala biyu akwai ikhtilafu tanawwu akwai kuma ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu shine kowane malami ya kawo magana a zahiri kaman ta saba amma a ƙarshe dai abin da shi ne ko yana da alaka da juna yanzu da Allah subhanahu wataala yana magana akan abu annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هل يزوى قرشان آية سيأتي فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تو النور فالذين آمنوا به وإن سكي إيماني دوانا النبل دعك تيسي فالذين آمنوا به واتبعوه fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da shi wa nasaruhu kuma suka taimake shi suka karfafe shi <coughs> wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu suka bi wannan hasken da aka saukar tare da annabi to yanzu wannan hasken sai malamai suka ta me wannan hasken wasu ce musulunci wasu ce alqur'ani to da alqur'ani da musulunci ai duk suna shiryarwa saboda haka wannan sabani ne a zahiri amma dai wato musulunci ai alqur'ani da yazo kiraye zuwa ga musulunci wannan sabani ne amma a zahiri ba sabani bane to wannan shine ikhtilafu tanawur sabanin ikhtilafu tadal sabani wanda yake zai kawo abu ya misali wannan yace baki wannan yace fari kaga yanzu wannan kishiyoyin juna ne kishiyoyin juna ne kwata-kwata yau da haka irin wannan sabanin anan na farkon shi muke magana ba na biyun ba yanzu da ubangiji ya ce ah, aufu bi ahdi ku cika alƙawari na aufu bi kun zan cika alƙawarin ku to alkawarin ko ma wani ne gwargwadon wayannan ayoyin da muka jawo farko dai ah, Allah ya riƙe alkawarin Yahudawa cewa la yubayyinannahu lin-nasi ko la tubayyinannahu lin-nasi a ɗaya ƙira'ar wala taktumunahu za ku bayyana siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutane kuma ba za ku boye shi ba aufu bi ahdi ku cika alƙawari na aufu bi ahdi kun zan cika alƙawarin ku shine duk abin da na umarce ku ku yi daga ciki faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da siffofinsa ku daina ɓoyewa kamar yadda suke cikin attaura to wannan babu shakka shine alƙawarin wasu kuma suka ce a'a duk wani alƙawari irin wanda mu ma aka umarce mu su ma an umarce su wannan kuma yana cikin ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ko inda kuka yi imani ku cika alƙawari alƙawari kowane iri wanda aka ubangiji yana ƙara jawo hankalinmu akan alƙawari saboda mahimmancinsu wa aminu <laughs> zane ya ce ku yi imani bima an zaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da <clears throat> na saukar muku shine na alqur'ani alqur'anin nan musaddiqan yana mai gaskata abin da yake tare da ku wala takunu awwala kafirin bihi amma kada ku kasance ku ne farkon waɗanda za ku kafirce wannan alqur'ani malamai suka ce wannan taqayidi ne ghairu mu'tabar a ka'ida ta tafsiri akwai ka'ida ta take cewa qad yaridu shay mutlaqan qad yaridu an-nahyu muqayyadan kai qad yaridu an-nahyu muqayyadan wal muradu وهذا هذا التقييد ليس معتبر abu zai iya zuwa muƙayyadan a sa masa wani ƙaidi amma wannan ƙaidin la mafhuma lahu wal muradu nafyuhu mutlaqan mubalaghatan fi nafi wa ta'kidan lahu abinda nake nufi shine ubangiji yana yin hani ko ya kora wani abu amma sai ya sa wani ƙa'idi wannan ƙa'idin kada a kalle shi a kalli asalin maganar domin ba tana nufin a amfani da wannan ƙa'idin ba a wannan korewar tana nufin ƙarshen cikar korewa amma ba tana nufin wani abu mai kama da wannan misali da ubangiji ya ce la kunu awwala kafirin bihi kada ku kasance ku ne farkon wanda zai kafirce da shi yanzu kaidi a nan shine shine faɗin cewa farko kada ku kasance ku ne farkon wanda zai kafirce da shi idan wani bai hude ya ce a ah, to ai ɗan dai kar mu kasance farkon kafircewa da shi shine matsala bari mu jira wani ya kafirce sai mu kafirce daga ba wala takunu awwala kafirin bi yan mun kasance saniya kafirin bi ko salisa kafirin bi ko rabi'a kafirin bi khamisa kafirin bi an dai ba mu ne na farko baya ba matsala idan mun jira wani ya kafirce mu muka biyo baya ko mu ne na biyan kafircewa ko na uku ko na hudu ko na biyar ba matsala muna da hujja me dalili wala takunu awwala kafirin bi Allah ya ce kar mu kasance na farkon kafircewa yi to wannan shine kaidi na hayin ya zo mu qayyadan hani ne sai aka taqidi aka ce kar ku kasance awwala kafirin bi na farkon kafircewa bi sabanin da cewa yi wala takfuru bi da an rufe bakin su kada ku kafirce masa to yanzu da wani mai tawili ba shi da fuskar da zai wata tawili to malamai suka ce wannan ba shi da mafhumi in ka koma tafsirin sa'adi da sauran tafsirai da irin su a tahrir wa tanwir na ibn ashur da az a cikin al-itqan fi ulum quran na suyuti ma haka da al-burhan da zarkashi duk dai maganar shine wannan nahayin mai muƙayyad yana da yawa a cikin alƙur'ani an saba da shi misali ubangiji yana cewa wannan wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bi wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar suka ce irin sai wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih duk wanda ya kira wani tare da Allah ma'ana ya bauta wani tare da Allah an dai ba shi da hujjar yin haka to fa inna ma hisabu inda rabbi zai hadu da ubangiji to kaga yanzu wannan kaidi akai cewa an ba shi da hujjar yin haka idan wani ya shirka aka tambaye shi ce a ai ina da hujja to yanzu shikenan shi banda shi ai an ce la burhana lahu bi sai ce a ni ai inda burhan ne ina da burhan baka ji Allah cewa sai an wanda ba shi da hujja bane ne ina da hujjoji da yawa da suka nuna min ba laifi ai shirka wannan qaidin ghairu mu'tabar irin sa irin su wannan yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina din bi ghairi haqqin yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna ya'muruna bil qisti nas alim wayanda suke kafircewa Allah sannan suke kafircewa manzannin Allah kuma suke kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da cancantar sun yi laifin a kashe su ba idan wani ya kashe wani annabi idan aka tambaye shi ya ce ai baka ji Allah cewa ya bi ghairi haƙƙin ba an ba su ai sun cancanci kisan na kashe su yasa maka kashe su da irin wannan tsaidi na ghairi mu'tabar domin mubalaghatan fi nahyi irin su malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta' azzalimai a ranar kiyama ba su da wani hamim makusanci masoyi ko wani mai ceto wanda za a yi masa biyayya idan wani yuta wanda za a masa biyayya to wannan yuta din ba ta da wani mafhumi saboda duk wani wanda zai ceto in ba wanda Allah ya ware ba ba za a masa biyayya ba irin su irin su la yasaluna nasa ilhafa tahsabuhum aljahilu aghniya min Amina taaffuf ta'rifuhum bisimahum la yasaluna nasa ilhafan a'a ilhafan din ba wai suna zuwa suna roƙon mutane to ilhafan in sun nace shine roƙon ba shi da kyau ba ko sun nace ko bu su nace ba duk roƙon mutane ba shi da kyau saboda haka wannan ilhafan ba ta da wani mafhumi saboda me saboda ya ce ya jahilu aljahilu aghniya min at-ta'affuf kalmar ta'affuf ta farko ita ce abin yau saboda haka roƙon mutane wani abu ko ba baka nace kara roƙon su ba ba shi da kyau saboda haka kenan duk wannan misalan da na kawo me yake nunawa yana nuna wannan kalmar la burhana lahu bihi an wannan wala takunu awwala kafirin bihi yana nuna kaiwa matuƙa ne wajen cewar kada ku kafirce wa wannan alƙur'anin ta kowace fuska kawai mubalagatan ne fin nufi wata akidan lau da kuma ƙarfafa magana cewa wannan hanin fa yana ne wala tashtaru bi ayati samanan qalila ga dan uwansa kuma kada ku sai da ayoyina kuɗi kaɗan wa iya fattaqun idan wani ya zo ya sai da ayar Allah an aka tambaye shi ya ce a aini kuɗi da yawa na sayar ai ubangiji cewa kar a sayar kuɗi kaɗan ni kuma kuɗin da na sayar ai da yawa miliyan ɗaya na sayar ko miliyan biyu da aka biya ni kuɗin nan na je ne wato ɗawafi ai wajen miliyan uku aka bani misali an gane wannan ko wani surkulla aka bashi miliyan biyar miliyan biyar ba kuɗi ba ƙaramin kuɗi ba shi a wajen ubangiji duk wani kuɗi in dai dangane da ayar Allah ne kaɗan ne kawai kullu thamanin bin ila ayatin lahi qarib kaɗan ne shi yasa irin wannan ƙaidin na cewa wala tashtaru bi ayati wannan thamanan qalilan ko kasiran duk ɗaya ne wannan mafhuman na wannan ƙaidin qalilan kar ku sai da ayoyi na kuɗi kaɗan qalilan din bashi da mafhumi ma'ana ko kuɗi kaɗan ko kuɗi mai yawa duk ɗaya ne wa iya fattaqun sannan kuma ku ji tsoro na na'am wala talbisul haqqa bil kuma daga cikin siffofin yahudi da nasara shine cakuɗa gaskiya da ƙarya kada ku riƙa yin haka kada ku riƙa cakuɗa gaskiya da ƙarya saboda ita ga ƙarya a fili take sannan kuma gaskiya ma a fili take shi alhaqqu ablaj wal batilu lajlaj ita gaskiya a fili take kuma farace fat ita kuwa batil ƙarya fa lazy light ba fara ba ce ma'ana in ka shiga za ta rika wato raba maka idanu ka kasa gane amma ita gaskiya hanya ce mai kakkiya shararriya fetal ba lankwasa a cikin ta shi yasa yace ku bi wannan hanyar wa taktumul haqa kada ku rika cakuda gaskiya da ƙarya addan kawai ku boye ita gaskiya din wa antum ta'lamun alhali kuna sani ubangiji yace wa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka warka'u ma'ar raki'ina sannan ku rika yin ruku'u ruku'u malamai suka ce wannan yana daga cikin itlaqil juz'i wa iradatul juz'i wato ruku'u wani bangare ne na sallah ruku'u wani bangare ne na sallah maimakon ya ce sallu ma'al musallin ku yi sallah tare da masu sallah sai ya ce irka'u ma'ar raki'ina ku yi ruku'u tare da masu ruku'u min babi tasmiyatul kulli bismil juz an ambaci kul ita ce sallar bismil juz da sunan wani bangare nata shine ruku wannan shi ake kira majaz mursal a cikin balaga ubangiji ya ce ku yi sallah tare da masu sallah malamai suka buga misali da wannan akan wajabcin sallar jama'a wajabcin sallah a cikin jam'i shi sama magabata suke irga wanda baya zuwa cikin sallar jam'i a cikin mutum wanda yake kharimul muru'a wanda ba shi da muru'a wanda wato ya shafi makarimul akhlaq dinsa wanda idan bayan wannan to babu shakka yana da wata siffa ta munafinci yana da wata siffa ta rashin kamala a wancan lokacin idan mutum baya sallah tare da jama'a ba za a bashi ba a bashi amma yanzu ina ruwan wani da wani inda ka zo ina ruwan wani wace sallah kake waye damu ma wato wa kana sallar ma ba magana wai kana sallah a cikin jam'i ba waye ma ya damu in kana da dukiya waye damu kana cika sallah ko baka cika sallah saboda haka wannan wani abu ne wanda yana daga cikin abubuwan da suka jawo rushewar tarbiyya saboda ubangiji alqur'ani ya kawo duk tarbiyya daga cikin tushen tarbiyya shine kulawa da sallah qimus salata ku tsaya da sallah wa atuz zakat ku ba da zakka zakka ita ma wato tana daga cikin halaye na kirki ku kula fa wannan maganar da ake da yahudawa ake saboda haka ashe su ma sallah wajiba ce a kansu sannan wannan maganar zakka su ma wajiba ce a kansu shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya mai da cewa zakka wato za a yaƙi kamar yadda wancan hadisin yake nuna umirtu an uqatila nas an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida Allah ilaha illallah wa anni rasulullah kuma wayu addu zakata amwalihim su bada zakkar dukiyarsu idan sun yi haka a asamu minni dima'ahum illa bi haqqil islam an sun yi sallah sun yi jami'i sun bada zakka ba wani bana da hujjar taba su asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kare dukiyarsu daga kaina sannan kuma sun kare jininsu daga wurina illa bi haƙƙin islam sai dai zakka wacce take ta shekara shekara wannan kan dole ne wato su rika fitar da ita malamai suna saɓani akan cewa washin filmali haƙun si wazzaka zaka mun ji wajiba ce amma yanzu idan kuɗinka ka sun kai sun kawo sun maka yawa akwai wani haƙƙi kan ka banda zaka eh kwarai rajihin zance ne. akwai haƙƙi akan ka banda zaka duk da zaka ɗin ita ta tsarkake eh, dukiyarka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karɓi zakkarsu a matsayin sadaka wannan sadaka ita ce za ta rada uh, wato wanke zuciyar uh, wanke uh, dukiyar tasu tana tsarkake ta daga musifa tana tsarkake ta daga bala'i ka ga masifa ka ji mutum haka kawai ya yi asarar miliyan bakwai miliyan goma miliyan sha biyar lokaci ɗaya ya binciki dukiyarsa ya gani wannan izina cewa dukiyar da ake mata zakka Allah yana kare ta Allah yana kare ta daga masifa saboda me saboda ta tsarkaku ko min amwalihim sadaqatan tutahhiru kuma wannan alƙawarin Allah ne ba zai fasa ba saboda haka ake cewa warka'u ma'ar raki'in kuma ku riƙa yin sallah tare da masu sallah nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mahimmancin zakka kuma shi yasa su magabata a wancan lokacin da kuma shiga cikin jam'i ai sallah shi yasa suke cewa idan mutum magabe bai zo jam'i ba kwana ɗaya kwana biyu to domin tsoron kar a munana masa farko dai akwai masu munana masa zato saboda haka mukan kokari mu je mu binciki me ya same shi domin tsoron kada ya zama ya siffanta da wata siffa ta daga cikin siffofin munafikai babu shakka warka umar raki'in wannan hujja ce mai karfi akan shine ma wasu daga cikin wato malamai yan zahiriya masu zafi suke ganin cewa ma an dai mutum akwai ba wani uzuri akan shi ba wani uzuri da lafiyarsa da komai ya ƙi zuwa ya yi sallah a cikin jam'i ya shi kaɗai ba ce saboda me saboda irka'u ma'ar rakin ubangiji ya ce kuyi sallah tare da masu sallah sallah ɗin kenan sallah in ba a cikin jam'i ba mutu wannan ra'ayi ne mai zafi amma dai malamai suna fassara wannan da cewa wannan dai ƙara tsoratarwa ne da kuma nuna muhimmancin sallah shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun dukkan yanda wani al'amari ya yi masa zafi to kawai sai ka ja kalli bilal ya ce a rahina biha ya bilal ya bilal ka hutar da mu da sallah sabanin kai in ka gaji shi ne kwanciyar ka kwanciyarka kwanciyar ka ba za ka yi sallah ba an ga magana ka ce ka gaji kai farilla sai ka tumbali ka a nan ka ce ka gaji shi annabi sallam in ya gaji to sannan ne zai sallah eh rahina biha ya bilal alamar annabi ya gaji shine ka ganshi yana ta sallah an gane wannan shi yasa yanzu idan ka je masjidil haram misali yanzu nan ku kuna tarawih raka'a takwas ne ko nawa ne da wanda ya wuce wannan zaka gaba a zuwa to ka je masjidil haram ka ga yanda za a yi ta sallah a yi ta sallah tarawih ba za a gaji saboda dalilai da yawa dalilai na farko wato shi kansa masallacin ya shaida ana karatu mai daɗi a wurin yau da haka ba za ka gaji sannan idan wannan ya yi ya gama an huta sai wancan ya zo ya ɗora daga wuri wannan yana ƙara nishaɗi kuma daga cikin dalilan da suke sa nishaɗi a cikin ibada ko kuma kana da nishaɗi ko kuma akwai shirya tare da kai shine wa idza allati hidayatu qalban uh, da'ufat uh, nashatat fi ibadati al-a'dha wa idza allati hidayatu qalban nashatat fi ibadati al-a'dha idan shirya ta shiga jikin gaban mutum ta shiga cikin zuciyarsa zaka ga gabansa ba sa gajiya da ibada kenan idan ka ga mutum baya son sallah ya gaji ta nafila kawai zai ta farilla kawai zai ba ruwansa da nafila ba ruwansa da shafa'i da witiri irin sun rawatib din nan waye wani rawatib raka'atai la fajr ina ruwansa wadduha wadduha kuma me wadduha duk ba ruwansa da wayannan sallolin kawai farilla yake wannan alama ce ta kekashewa zuciya in jimalin kuma akwai wato dalilai da yawa da suke nuna fifikon sallar jami'i kaman wancan hadisi wa na al-bukhari da muslim salatul jama'a afdal min salatul 27 daraja hadisin bin umar kuma akwai shamu da da shafi'i da sauransu da tirmidhi da ibn majah duk daga ibn umar sallar da aka yi a cikin jam'i ta fi sallar mutum shi kadai da daraja a 25 ko da bakwai akwai wanda ya ce da biyar akwai wanda ya ce da da kamar ɗayan da ya ce salatul min 25 juz'an to kaga yanzu wannan ya nuna da biyar wannan ya nuna da biyar wannan ya nuna da bakwai ala ta hal duk yana nuna me yana nuna muhimmancin mutum ya je ya rike sallar jama'a kuma tana da abubuwa da yawa daga ciki akwai cewa ta fi cika gashi ta fi lada malamai suka ce ko jahili ne wanda yake bata sallah wanda sallarsa ba za a karɓe ta ba to idan yi a cikin jam'i ana karɓar ta saboda wannan falalar ta salatul jama'a saboda haka dai lalle salatul jama'a tana da muhimmanci da fatan Allah ya bamu ikon yin ta a cikin jama'a na'am ajabu munasaba munasabar wannan ayar da take bin wa'ancan shine dalilin saukarta wasu daga cikin malaman yahudawa kamar yadda aka sani wa'annan ayoyin dama da an ci bani isra'ila kaza kaza dama da malaman su aiki saboda mafi yawancin su ba su da karatu ne sai sai idan Allah ya tashi magana to da malaman sa yake wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya akwai jahilai da wa a cikin su awalam yahdi lahum awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il saboda haka ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab lokacin da wayannan ayoyin suka yi ta sauka na baya wasu daga cikin malaman yahudawa sai suka ga cewa gaskiya ta yi halinta kuma hujjojin da ƙur'ani ya zo da su suna da ƙarfin da za su sa su musulunta sai suka musulunta to wayanda suka musulunta ɗan wa'anda su bisu musulunta ba sai suka rika ce musu isbitu ala dini muhammadin fa innahu haq yan uwanmu tunda ku kun gane addinin muhammad gaskiya ne kuma kun karbe shi to da Allah ku rike shi da kyau ku rike shi gangam ka ku sake shi amma mu dai muna nan ba za mu ba amma ku ku rike shi an gane wannan wannan shine amrunun nasu bil in sauna an fusa sai Allah subhanahu wataala yake cewa ta'muruna nas shin yanzu Kuwa rika umartan mutane bil birri da wato ita bir kalma ce jami'a la khisal alkhairi kulli kalma ce da ta hada duk wani alkhairi gaba ɗayan musulunci sada zumunta sallah zakka tausayi eh, riƙe alƙawari rashin cin amana rashin ha'inci duk wannan taimako duk wannan yana daga cikin albir shine ubangiji yake cewa su wayannan yahuda wanda suke cewa ku rike addinin muhammad amma mu dai ba za mu bi ba to da su yake shin kwa rika umartar mutane bil cewa ku rika yin imani da muhammad ku rike shi an fasa anfusakum amma ku kuna mantawa da kanku ba za ku yi imani wa antum tatluna alkitab alhali gashi kuna karanta at-taura a cikin ta at nan akwai siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam sufofi wanda suke karara allazina atanahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi irin wannan yahudawan sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kamar yadda suka san ƴaƴansu wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum matsalar su san zuciya da sarrai san zuciya da sarrai shine ya hana su bar da kuma hasada su bar abin da suka karanta su ba annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa kuma sun gane shi الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون wanda suka taɗe ba za su imani ba ma'ana akwai alamun cewa Allah ya riga ya zartar ba za su dawo ba shi yasa suka tafi a wannan halin nasu na rashin san gaskiya ko kuma da gane gaskiya amma su kibinta wannan shine alama ta yahudanci saboda ka duk mutumin da ka ga gaskiya zaka bashi ga ta a fili zai gane ta yayi kaman zai bi ta daga bai kawai sai maka dariya ya gaba to wannan wato shi ne bai hude ko da a cikin musulmi yake yana da sufan yahuda wancan ta tatluna likita kuna karanta littafin Allah afala ta ta'qilun shin ba za ku yi hankali ku rika ganewa ba ganewa ne an gaskiya ta zo ku yi amfani da basirar ku ku yadda cewa wannan abin gaskiya ne ku bi shi duk abin da yake sabanin wannan wato wannan ah, ah, shine lalace wasta'inu bis sabri was sala ku riƙa neman taimakon ubangiji bisabari da yin haƙuri wasala kuma ku rika neman taimakon ubangiji akan sallah domin ita sallah akwai wuya a cikinta duk da cewa akwai malazza to amma akwai wanda iya sallarsa shi bai taba jin daɗinta ba yana yinta ne kawai don dole musulmi kala biyu ne akwai muslim by choice akwai muslim by chance shi wannan shi ya zaɓe ya zama musulmi kamar yanzu a ce mutum musulunci ya birge shi sai zo musulunci wannan ka ga ya fi damuwa da an ce abu ka zane mazin amma mu yanzu wanda a cikin musulunci muka tashi wannan by chance yani accidentally haihuwa mu aka a cikin musulunci sai muke bin musulunci wani ma bai gansu ba haka da yake bi kawai saboda haka ba za ka samu yana da himma da bin musulunci kamar wanda shi ya zaɓe shigo musulunci an gane wannan to shi yasa zaka ga sallah tana yi wa wani wuya ko da kuma musulmi ne shi saboda me saboda musuluncin bai daku a cikin zuciyarsa kuma bai gano kimar musuluncin ba kuma wannan ba mamaki bane har a magabata na baya akwai wani magabacin da yake cewa wato kabatu salata 20 sana na na yi ta fada da kaina muna ta kokawa da kaina akan sai na ji daɗin sallah na kasa ji shekara ashirin shekara ashirin yana yin sallah lami salam ba gishiri ba lada an gano wannan saboda kawai yana ne kawai don kara a shi amma yana in ya shiga da kushu'i irin ta kada aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ba irin ta bace kuma wannan kalubale ne mu ma dai haka muke ko ba haka muke akwai daga cikin magabata wanda shi idan za a yi masa abu ana jira ne ya fara sallah sai a zo a yi masa wani za a yi masa sakiya aka ce to ku bari sai ya fara sallah a zo a yi masa an ce wancan wancan ah, daga cikin ina ga zubair ne zubair bin al-awwam abul qarn alladhi hawari yaka zubairu abul qarn alladhi anjabat bihi asma'u uban uban uban abinan ah, abdullahi bin zubair wanda an jabat bihi asma asma binta abubakar ta haife shi to mijinta shine zubair bin al-awwam yana daga cikin ashara al-mubashirin bil janna ciwo ya same shi Allah ya jarabce shi kafarsa ta hade da ciwo da sai an yanke ta shi sa kishi yake kiransa jabalun min jibalis sabr wannan in ana maganar wato haƙuri wannan dutse ne daga duwatsun haƙuri shi haƙurin dutse ne to shi din shi Zubair ya kai a ce masa dutse saboda lokaci ɗaya 'ya'yansa gaba ɗaya suka halaka ya ce alhamdulillah bayan na aka gwada aka same shi da abinda za a iya kira kansa a yau ta ƙashi saboda wancan lokacin ba abubuwan da za a iya cewa kansa ce amma dai an gane yanzu fasarar da za ka iya ba abin shi ne kansa sai alhamdulillah aka ce to sai dai fa a yanke kafar ya ba kuma a yanke aka tuba to yaushe ya kamata a yanke aka ce a bari sai yana sallah zai kama sallah aka yanke ya gama sallah ya ga kafarsa a yanke ya ce yaushe aka yanke aka ce kana sallah lafa akbar da Allah irin wannan sallah muke da da kana sallah sauro da sauro ya je ka ko wani kuda ya addabe ka ka dinga ka dinga mace mace kin da pau sai ka je ma kama ruwani garin marin kuda amma malami alladhina hum fi salatihim khashi'un wasu ka ce daga cikin alamun rashin khushu'i ma a sallah ka ga mutum ma yana soshe-soshe ko ya tahamma ko ya gyara can ya gyara can ya kalli agogonsa ya gyara wato ya saita agogonsa ya kalli can ya gyara wayarsa ya karbi message ya sendin whatsapp message ya karba a facebook kuma duk sallah yake bawan Allah ba ku san irin wayannan ba a haba ayato da sauran kuma eh, wasan da ya shigo sallah wato zai baka mamaki alhali sallah ta wuce wasu jina ubangiji yake cewa warka ma'ar raki'in ku yi sallah ta'muruna nasa kai bil birri wa tansawna anfusakum wasta'inu bis sabri was sala ku rika neman hakuri da sallah wa hala kabiratun illa 'alal khashi'in ita tana da ƙarfi tana da nauyi tana da wuya waye ba sa jin wuyarta alkhashi'in masu tsoron Allah masu tsoron Allah saboda haka wannan kuma shine dalilin da yasa ya kamata duk abin da zaka yi umarni da shi to ya zama kai ma kana yin sa domin ka kauce wa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum la tanha an khuluqin in ji sha'ir wa ta'ti mithluhu 'arun alayka idha fa'alta 'azimu ibda' bi nafsika fanha 'an ghayha fa idha intahat 'anhu fa anta hakim fa hunaka yuqbalu in wa'azta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'lim لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم kada ka hana abu kuma ka riƙa yinsa wannan ari ne wato ari ne kuma abin kunya ne gare ka azim mai girma ka fara da kanka ka hana ta ka hana ta yin abin da bai dace ba idan ta haj anhu in an ranka ta hannu akan abin da kake hanawa to yanzu an ta hakimu yanzu kai ne hikima ne amma ba haka ba baka da wani kada ka kasance kaman fitilar da take kona kanta dan ta haska wani ko kendir yana ta haska wa mutane abubuwa suna jin daɗi amma a ƙarshe sai ya zama me sai ya zama ƙarshe ya mutu mutane su kuma sun amfana da shi kaka zama haka kana haska mutane kuma kai ma kana haska kanka shi yasa ibn al-jawzi wato ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim ba akwai bambanci ibn qayyim al-jawzi shine ibn al-qayyim akwai ibn al-jawzi shi daban lokacin su ma ba ɗaya shi wancan shine mai sayyid al-khatir shine mai talbisu iblis to kuma shine mai zadul masir Ah, Allah ya masa baiwa ta baki wanda ka idan ya tashi zai wa'azi yana tara wani ƙaunin an ce 50 ya ta'al mutum 500 ne suke zama a gabansa in yana wa'azi in yana wa'azi saboda ka shi wa'azi tare da cewa kuma muhaddis malami ne na hadisi sannan kuma wa'iz mai wa'azi saboda haka ba kowane malami ba ne mai wa'azi wancan muhaddis ne wancan mufassir wancan faqih wancan me wancan me wa'azi wa'il saboda haka ko a cikin malaman magabata ana yin wannan tasnifin a kakkasa wancan me wa'azi ne wancan tasnifi to mu a yau a yanzu da babu discipline wato yanzu an baccin dai wato za ku min kara da da aka gama tafsirin nan kun gamsu cewa ƙwar'ani ake karantawa kuma sakafar ku ba irin ta wasu wuraren bace misali dan an gama irin tafsiran da wato irin tambayoyin da zan gani a nan wasu in ka duba za ka ga malamin biology ne kamata ya ansa su wani malamin physics wani malamin chemistry amma saboda rashin discipline rashin eh, wato girmama takhassusi kawai sai a turo maka kai maka ai ansa kuma to su a wancan lokacin suna ware kowane abu da babansa yanzu shi ibn al-jawzi har tafsiri gare shi zadul masih sannan kuma ana magana wajen bada dariya da fukaha yayi fice shi yasa ma yayi irin su talbis iblis da ah, kitabul hamqawul mughafalin da kitabul azkiya tattafai na ban dariya da tattafai na wawaye kaza kaza da gashi nan a ciki a ciki ne nake ce muku ya ya bada kisar wani wato mutum ya shiga sallah ah, irin limaman ne ya haɗu da su marasa tausayi marasa kuma kulawa da zarfin zamani da kuma zarfin makan yana shigowa shi wancan ya taso abu ya yi bacci zai shi sallar asuba sai ya kamo suratul baqara yayi tayi yayi wajen izu uku sannan aka yi ruku da aka ɗago ya ƙarasa da ya tambaya aka ce wannan wace sura ce da Allah yace sunanta suratul baqara yace a to da gobe da ya sake zuwa to ashe shi limamin an yi masa fada cewa abin da ya bai dace yau da haka da ya zo washe gari kawai da ya kama da ya karanta fatiha sai ya kama suratul fil suratul fil an san suratul fil ai to shi yanzu da ya ji an fara alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai ya karanta fil kuma je ya ji an ce bakara jo kuma yanzu an ce fil to da ya kwatanta sai ya ga ai fil ta fi bakara ai giwa saniya to ai giwa ta fi saniya <laughs> da ya kwatanta azabar da ya sha jiya da aka karanta suratul bakara sura mai magana saniya yau kuma ga suratul fil ai lalle yau sai ta ninka wucin kawai sai da <laughs> sai yanke sallar sai ya gaba ya ce ba zai jira ba a gama da shi eh, ya ce wallahi ba zai tsaya eh, aka ce ina ya ce ina ai suratul fil ake karanta to wannan duk irin ibn al-jawzi ne yake kawo irin wannan kisashin a kitabul hamqaul mughaffalin saboda haka nan ya kalli jama'ar da take gaban sa yake cewa ya rab bayan ya fashe da kuka yace ya rabbi in azabtani yawm al-qiyamah ya ubangiji idan ka azabtar da ni a ranar kiyama fala tukhbirhum bi'azabi la'alla yuqal azaba Allah man da'a ilayhi idan ka azabtar da ni ranar kiyama ya ubangiji kada ka gaya wa kowa cewa an azabtar da ni eh, kamar da ni yanzu ya ubangiji idan za ka min azaba ranar kiyama ka suturta ibrahim ilyasu kada a zo ana cewa ah, ibrahim ilyasu nan ne kuma yanzu gashi ne zai shiga wuta to irin haka ne ibn al-ghaib sai ubangiji ka boye kar ka bari ka tona min asiri ranar kiyama ko ni dan wuta ne ka rufa min asiri in shiga wuta ba a sani saboda na tara mutum wato dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ne musu wa'azi a ce zan shiga wuta mutane za su rika cewa azzaballahu man da'a ilai Allah ya azabtar da wanda yake kira zuwa gare shi saboda haka lallai kalubale ne ga wanda yake kira ya kasance a samu mutabaqa bainal qawli wal fi'l abinda kake aikatawa yayi daidai da abinda kake faɗa kuma a cikin sahihu targhib wa tarhib na al-munziri albani ya kawo wannan hadisin da yake cewa idan an jefa mutum a cikin wuta wani daga cikin malamai tan dalaku aftabu batni mana uh, wato uh, kayan cikin ya fashe kayan cikinsa aka jawo kayan cikinsa da su aka saka zama igiyar da za a daure shi a jikin tirken wuta mutane wayanda yake wa'azi su ma accidentally ko incidentally su ma 'yan wuta ne sai su zo su zagaye su rika malam wane ba kai ne kake mana wa'azi ba akan kaza ya kuma yau gamu da kai a wuta yake cewa na kasance ina umartar ku kaza ni ba na yi na kasance ina jan ku cewa kar ku yi kaza kar ku yi kaza amma na shiga gida ina yin abu a'udhu billah saboda haka wannan wato wannan kalubale ne idan mutum yayi kira zuwa kan abu to tabbas idan abu mai kyau ne ya riga kowa a fara yinsa an kuma mara kyau ne ya guji yinsa na'am to bari mu karasa wacin ayar mu tsakawai suwa ne ne khashi'in ubangiji ya ce inna hala kabiratun ita sallah tana da wuya illa alal khashi'in sai masu tsoron Allah su kan sallah ba ta musu wuya irin su annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan Allah na gari irin su zubairu bin al-awwam wanda ake yanke musu kafa suna sallah ba su sani الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يظن الظن anan bi اليقين su ne wa'anda suka sakan cewa suke da yaƙinin cewa hum mulaqu rabbihim za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma gare shi za su koma babu shakka wa'annan su ne sallah ba za ta musu wuya ba Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ya sa idan mun tashi sallah mu rika yin irin wacce Allah yake so Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ilayha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin